الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسالك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau tarihi eh, muna sha tara ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da ishirin ga watan hudu meladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu kamar yadda aka saba mukan karanta wasu eh, nuktoti daga cikin wannan littafi mai suna مفتاح الطالب المسمى بالنجاة في اتباع السلف والدلالة في اتباع الخلف والغلو في الصالحين ina jin jiya malam ali ya karanta mana matsala ta 28 yau na ga da tara za mu tashi ina ga zan karanta ni da kaina ko ta 29 ominu bi sifatil ilmi lillahi ta'ala وأنه يحيط بكل شيء علما وهو بكل شيء أليم آه، أليم في حكمه وحكيم في صنعه والجهل ليس إليه نعرف تشوان الله يسب أن تدسفة إلمي كما يكي ويكومي دفني كما saninsa bai tsaya a wani guri ban da wani guri ba kuma wal jahalu ilaihi ba a dangana masa jahilci shi Allah الدليل على ذلك قوله تعالى والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار سورة الرعد Allah madar sarki ya ce ya san abin da mace take ɗauke da shi namiji ne a cikinta a mace ne ɗaya ne biyu ne uku ne zai rayu ba zai rayu ba gajere ne dogo ne duk Allah ya sani da wadda ma ba da haife shi ba wa ma ta gidul arham da wadda ya samu wata illa ya zo ba da rai ba ko ta yi barinsa wa ma ta da duk abin da ya karu a cikin ma'aifa ɗin bisa ɗaya je biyu ko ya je uku an zaru hudu ma duk da kuma lokacin aihuwan ma wata wata tara wata wata takwas har wata shida ba wata tana wata bakwai zuwa wata shida ana aihuwa wata kuma sama da shekara guda ma akwai mai shekara biyar ma a ciki wa matas dat duk Allah ya sani amma yanzu da ka je wajen likita da matarka tana da ciki ce gaya maka yaushe za ta aihu bai sai gaya maka ba awa ma wani gardi ya ce wai likita ya san gaibu likita ya ce maka ya san gaibu tsarin da likita duwa da suke aida na'ura suke ko a yi scanning a ga abinda da ke ciki ta hanyar na'ura a sa monitor ana kallo ta idan ya san gaibu me yasa ake sa monitor yake kallo me yasa ake scanning daga zuwa kawai ya ba da labari mana wa kullu shay'in indahu bi miqdar Allah ya sanya komai a bisa yadda yadda ya kaddara shi wa qawluhu ta'ala wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun nan suratul nahl Allah ya ce ya san duk abinda mutane suke bayyana ko suke boyewa ba abin da ya buya masa ya nuna Allah masani ne eh Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal innahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce ku daina buga mu Allah misali Allah shine masani ko ba ku sani ba don wani ilimi yana wurin Allah eh wa qawluhu ta'ala da inna Allah ke cewa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ka bayyana magana in ka boye ma Allah ya sani don ya fi kowa sanin abin da ya boyu ma wa akhfa eh wa qawluhu ta'ala da inda Allah ke cewa qala rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal ardi wa huwa as-sami'ul alim Allah ya san duk maganar da aka faɗa kowa sama kowa ƙasa shine masani ai mai ji mai ilimi suratul anbiya Allah ya sake cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ardi inna fi zalika eh inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir lalle Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin sammai da kasai kuma duk abin da yake yake gudana yana cikin lauhul mahfuzu ma Allah ya san rubuta shi yana na lauhul mahfuzu kuma ya san komai kuma sanin komai a wurin sabu ne mai sauki an gane wannan a suratul hajji da dai sauran ayoyi makamantan wannan sai kuma minas sunna hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karbo an Ubay ibn kabi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qawa Musa annabi khatiban fi bani Isra'ila fasuila ayyu nasi a'lamu faqala ana a'lamu fatabahu Allah alaihi idh lam yurd al-ilma ilayhi فأوهى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين وهو أعلم منك متفق عليه كاف ubai mai kaf Allah ya kara masa yarda sahabin manzo Allah ce manzo Allah ya da labari yace wata rana a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tashi yana huduba a cikin mutanansa wato banu Isra'ila kenan sai aka tambaye shi aka ce a cikin mutane wa ya fi sani wa ya fi ilimi sai ce ni sai ce ni a sakamakon haka Allah ya zargi annabi Musa saboda menene idan lam yarudda ilma ilaihi saboda bai da mai da ilimi zuwa wurin Allah ba eh nabi Musa da yake ashe kowa ilimi hankali zai iya kamawa cewa ai duk wanda aka aika a matsayinsa annabi a matsayinsa manzo ya kamata ce shi fi kowa ilimi tunda shi ke karban wahayi daga wurin Allah kuma ba ilimin da ya kai wahayi ba ilimin da ya kai manzanci to amma rashin mai da ilimin zuwa wurin Allah da bai yi ba shine Allah ya sarge shi yace ana alamu kuma ai tambayar da aka yi maza ka ce ayyun nasi daga cikin mutane to ka daga cikin mutane ne yace shi bai yi ilimi a matsayinsa na annabi a matsayinsa na manzo ba abu ne wanda za a ce eh Musa ya yi abin nan ba amma a babi na a babi ya kamata da kawai ce ya mai da ilimin zuwa wurin Allah to rashin mai da ilimin zuwa wurin Allah to sai Allah ya zarge shi sai Allah ya ce masa ina da wani bawa daga cikin bayina yana majma'ul baharaini wato inda tekuna biyu suka hadu da na dadi da na zartsi yace kaje akwai bawa na a wurin ya fi ka ilimi zai koya maka shi ne wa kenan khidr ana ce khadir ana ce khidr duk dai khadir alaihi salatu wassalam to shine annabi Musa ya tafi da shi da yaronsa har kai wannan tafiyar da kuka sani wanda Allah ya bada labarin ta a cikin suratul kahfi an gane wannan wanda yan bidiya suka dauki wannan kista wajen su sanya rudonsu da hayaniyansu su kawo ilmin batali eh, su kawo maganan wali ya fi annabi duk da cikin wannan kisa suke suka saka Allah ya sauwaka to a nan dai a takaice izi lam ya rudda ilma ilaihi wato bi ma'ana ilallahi wannan hadisi ya nuna cewa Allah shine shine masani wa kad kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يقولون والله ورسوله أعلم sabon mazala sun kasance idan mazala ya tambaye su wani abu sai su ce Allah da manzansa su suka fi sani fayaruddunan ilma ilallahi sai su mai ilimi zuwa gawa Allah wa rasuli zuwa ga manzansa sallallahu alaihi ya'lamuna أن الله تعالى قد أهاد بكل شيء علما والله أعلى وأعلم وانا تكتشي وانا حديثي da wannan aya sun tabbatar da dukkan ilimi yana wurin Allah wanda ya samu ma Allah ne dan dosara masa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimi dai yana wurin Allah wa fawqa kulli zai ilmin alim duk wani masani akwai na gaban sa shine Allah Allah yana gaban kowa sani akwai taya mu je gaba mintina? a to ai akwai sauran lokaci o meno bi sifatin rida lillahi ta'ala wa annahu yarda bi man sha'a wa bi ma sha'a wa mata sha'a bila kaifin wala tamthilin wala tajbihin wala ta'tilin wala aqulu ridahu ka ridaya ala zalika min من kitab. na yarda da sifan yarda ga Allah Allah yana yarda yana yarda da wanda ya so a lokacin da ya so eh, da kuma abin da ya so ba tare da mun faɗi yadda yardarsa take ba ba tare da mun kamanta yardan Allah da yardan wani ba ba za mu kamanta ba ba za mu shabban hata ba ba kuma za mu bata mu ce Allah baya yarda ba kasan yan bidiya suna kore wannan sufa, a ce mutum yana yarda a ce Allah ma yana yarda ai an yi haka kaman an bai ma wannan da hayaniya ne ta ɗan yan bidiya din Allah ba shine ya siffanta siffan yarda gare shi ba ga ayoyi nan da yawa daga cikin alkurani Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ce ya yarda da mu'minai sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radu an kuma sun yarda kaga ya dangana siffan yarda gare shi kuma ya dangana ta zuwa gawa ga sahabbai radiyallahu anhum wa radu an dan ba haka bane me yasa Allah in yana kyamanta me ya dangana ta zuwa gare shi kuma ya dangana ta zuwa ga sabbai in banda yan bidiya da hayaniya wa qawluhu ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim eh wa asabahum fatahan qariba Allah ya ce ya yarda da mu'mina a lokacin da suke mu baya a bishan da ake ce mata shajar turduwan wannan aya ta tabbatar da cewa Allah yana yarda eh da Allah ke cewa yawma idhil la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla Allah ce ran tashin kiyama ceto ba zai amfani ba sai ga wanda Allah ya yarda da shi a maganance kuma an yarda ya ceto din da shi da wanda za a ta sai Allah wa radiya lahu qawla an gane wannan kenan ya nuna Allah yana yarda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islamu dina radda wannan aya ta sauka manzo Allah yana aikin haji amina Allah ce a yau na yarda da muku addinin musulunci shine addini duk wata ni'ima na cika muku ita addinin musulunci shine addini a wurina wa raditu lakum al islamu dina ya nuna Allah yana yarda to yardadden addini a wurin Allah shine mai kenan musulunci na malam time duba mana tara minti biyu to wani bi hurairata radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تأتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره, ويكره, ويكره لكم قيل وقال wa kasarata su'ali wa رواه mali eh, wani hadisi daga abu hurairar Allah kara masa yarda imam eh, zala ya ce Allah ya yarda muku da abubuwa uku ya kuma ya kuma ki muku abubuwa ya ki abubuwa uku a gare ku wato ya yarda ku aikata abubuwa uku kuma ya hana ku wasu abubuwa guda uku eh, na farko shine an ta'buduhu ku bauta masa shi kadai wala tushriku bi shay'an kar ku hada shi da komai wa an tatasimu bi hablillahi jami'an la tafarruqu shine ma ayar da muka karanta jiya can ku haɗu akan igiya Allah guda kar ku raba kar ku yadda wani abu ya raba ku eh wa yakrahu lakum qila wa qala Allah bai yadda ku rika amfani da jita jita ba shine qila wa qala hiya sai rumo kaje kana ta yadawa wa kasratu su'ali da yawan roko ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza wasu ka fassara da yawan tambaya kamar da hadisi ya zo cewa abin da ya halakar da al'umma da suka gabata yawan tambayoyi ma annaba su da kuma saba musu mutum ya tambaya kan abu a faɗi hukunci kuma ya zo ki aikatawa wa ida'atil mali da almubazaranci kashe dukiya ba ta inda ta dace ba wuce iyaka eh wato tarzil ke da extravagancy to ba yarda da wannan ba an gane wannan eh, da sauran hadisai waɗanda suka tabbatar da cewa ya yi lokaci ya mai kenan to kaya ya tsinke mana gindin gaba gobe ta in ta sha Allah mu tashi nukta ta 31 uminu bi sifatil kurhi billahi ta'ala an gane wannan to ina Allah mu na mai karatu shi ma bai zo ba to to bismillah amma ka ka bari malai ka bai malai ibrahim ya zo mana in yana nan mango kan shine wanda ya dama yake karba masa in kuma ba nan to ina malai ibrahim ne yake bismillah in yana nan dan na ga shi yake karba ma mu waye ba bogar yake karba masa ranar juma'a shi ma to tunda ba ne yake karba masa in kuma ba nan to shi yana nan ko bai nan to bismillah to ya tafi da to bismillah man gaba gaba har zuhu yake nan an san ayan da muka kwana a inda da na zina farko gina aya na 159 aya na 100 ko ta 100 ta 159 ko da ke kuma hausan ba ku damu da jin ka'idan hausa ba hausan boci ce ko ba hausa standard ba eh. gaza ta kawai ake yi namiji a bashi da mirin mace mace a bata da mirin namiji ba haushen bauchi kenan ko na'am aya ta ɗari da nawa da sittin da nawa da hamsin da tara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون يفعلون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شياء للي waɗanda suka rarraba الدين سورة da zama ƙungiyoyi ƙungiyoyi منهم في شيء shay mazala baka tare da su cikin komai hanyar su daban naka daban tunda kai ba dan ƙungiya bane inna ma amruhu ila Allah waɗannan waɗanda suka rarraba addinin su suka zama ƙungiyoyi to al'amarin su kawai a mai wurin Allah Allah shine zai fuska kamar ko da aikin su Eh, saboda girman laifi zaka ce inna ma amruhum ilalla. bar abar alamar kawai sai an je wurin Allah shi ya san da dai da su thumma yunadduhum ma kanu amalu Allah dai ba su labarin abin da suka aikata na rarrabuwa kuma ya musu sakamako a kai an gane wannan haya ta tabbatar da ce musulunci bai yadda da rarraba ba yanzu mun karanta wa ta samu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ga inda manzo Allah yace Allah ya yarda muku abubuwa uku daga cikin shi ne ne wa an ta wa an ta samu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ko da ka igiyar Allah guda shine musulunci in eh, kar ku raba so gaskiya kungiyoyi sun sun raba kan al'umma sun raba kan musulmai alhali Allah su daya abun bautar su littafin su daya ƙura'ani alƙiblarsu ɗaya ƙaba eh? annabinsu ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunansu ɗaya musulmai to me dalilin raba me dalilin rarraba babu shi sai dai son zuciya ko neman abun duna ko su dalilai da cin dalilai da yake ake kaba kungiya ana akwai dalilai da yawa wani akwai farakta ta su duma divide and rules raba mutane ka samu abin nan daukaka Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu to lasta minhum fi shay an nuna zalla bai tare da su eh, al'amarin su daban na manzon Allah daban eh inna ma amruhum ila Allah al'amarin su zai koma wurin Allah eh ai sawfa yarji'una ilayhi za su koma gare shi fa yunabbi'u ayyukhbiruhum bima kanu ya sun mai jazihim alaihi bayan Allah ya ba su labari akan abin da suka aikata kuma zai su musu sakamako a kai to wannan aya asali akan wata sauka ne akwai da sun kassasa ta akwai da sun mata. ta kala mujahid wa qatada wa dahaq eh, wa suddi nazalat hadhihi al-aya fil yahud wan nasara waɗannan malamai irin su mujahid suka tada su da har da sauransu suka ce ta sauka ne akan al'amarin yahudu wato yahuda da kirista suka rarraba su aka ce manzo Allah bai tare da su waja fil hadith an ibn umar shi kuma asar eh anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hum ashabul bid'ah Abdullahi Umar kuma yace manzo Allah ce yan bid'a ne su take magana akai sai suka rarraba addinin su da yan bid'a ne an gane wannan abul shi kuma ya ce, eh, ya ce shi ma ce fi ahlil bidai wal ahwa ita ma wani ta sauka ga ainihin ɗan bid'a da sauran masu son zuciya a kansu ta sauka eh, da dai sauran malamai da suka ba da fahimtocinsu a kayi shi kuma abu huraira ya ce kum ahalid dalala min hazil umma suna duk wasu batattu da suke ci wani al'umma manzo Allah su take nufi aya din duk wani bacacce eh da ya raba addini to ayan ta taba shi amma da ma kun san ai al-imratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ai ka'ida ce dama dan aya ta zo akan wata matsala guda to ba nan da ta tsaya ba a za ta yi sadizarce ka san sadizarce ko duk wanda irin wannan abin da ayan tai yi magana kai daga nan har tashin kiyama ya shiga wannan shine mu'jizan qur'ani ai in aka yi wani abu yau in ka karanta wani ayyuka kaman yau ta sauka alhali an yi irinsa a baya kuma za a yi irinsa a gaba an gane wannan yawa ta yi ci gaba ayata gaba man ja'a bil hasan ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله ce ودي wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya tak hasana to za kaji ainihin falala daga wurin Allah in kai dai tak lada nawa goma wa man ja'a bi sayyi'atin kuma kai mummunan aiki guda daya fala yujza illa mithlaha bala a kara maka komai akai ba dayan nan za a baka Ka yi laifi ɗaya laifi daya da rubuta Bari a ninka maka ba ka duba ni'ima sai a yi wani malami yake cewa kir da mutumin da ɗaiɗaikunsa suka rinjayi gomominsa ɗaiɗaikunsa a ran tashin kyawa ce ɗaiɗaikunka su rinjayi gomominka ai yi sahara menene ɗaiɗaikunka zunubanka gomominka ba aikinka na kyakkyawan aiki kyakkyawan aikinka a ce in kai laifi in kai aiki ɗaya a baka goma in kai laifi ɗaya rubuta maka a laifi ɗaya to laifi ɗaya na a ce wai a tara ɗaya ɗaya ɗaya laifin da kake ana baka kwa ɗaya hasurin jayi gomomin kan nan saba wani wayan kiriminal ne wannan eh? na ga Allah ce wahum la yuzlamun ba wanda za a zalunta a ƙara masa wani abin da bai yi ba Allah bai haka Allah bai haka ne ma ya sa idan musulmi yayi wani aiki guda ɗaya to kenan. sai a ba shi lada goma eh. in yi mummunan aiki kuma a rubuta masa guda ɗaya tak wanda eh. Allah ya ce akwai hadisi daga abu da Allah ya ƙara masa yadda ya ce na rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙala Iza hamma abdi bi hasanatin faktubu halahu hasana fa in amilaha faktubu فاكتبوها له بعشر حسنات وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها بمثلها فإن تركها وربما قال لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها an karbo daga abu hurairu Allah kara masa yarda ya ce manzon Allah ya faɗa hadisul kudusi Allah ya ce idan bawa na ya yi niyya kawai na kyakkyawan aiki eh ku rubuta masa lada ɗaya niyya kawai just intention kai niyyan za ka yi sadaka ko za ka yi kyauta ko za ka share masallaci ko za ka yi wani abu niyya kawai Allah zai ce a rubuta ma lada guda fa ina amila ha in kuma ya samu ya aikata wannan abu ya yi fitin ɗinsa into practice ya aikata shi aikace ba niyya ba faktubu halahu bi ashari hasanat ya rubuta masa lada goma kaji just intention kawai ne kana da lada daya amma in ka aikata ba lada goma idan ko mutum yayi niyan yin mummunan abu wanda shari'a bata yadda ba kamar zai cire ba ko zai yi ƙarya ko zai yi sata ko zai yi almundahana daga sauran abubuwa da shari'a duk ta hada sai niyan yi eh Allah ya ce fala taktubuha kar ku rubuta masa sai ya aikata tukunna to kaga inda al'amal bil amal ne ya kamata shi ma wancan tunda an rubuta masa lada da kyakkyawan niyya to wannan ma tayi mummuna eh niyya mummuna aiki da shi a ce an rubuta masa mai kenan laifi kama Allah ya ce zai ga mala'iku kar ku rubuta sai ya aikata tukunna fa ina amila in ya aikata faktubuha bi mislaha to a rubuta masa kwanta kwanta ne kwa kenan ka duba ni'ima in ka yi niyan yin mummunan aiki in baka aikata ba baka da laifi in kuma ka aikata laifi ɗaya tak kai iban idan ma yaki aiki ma ya yi niyan yin yaƙin aikin mummunan faktubu lahu hasana a ce a rubuta mace an bashi lada guda eh, ka duba ni'ima sai manzo Allah ya karanta wannan aya man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha an fahimci wannan yawwa آه، جيكي ki قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما إلى صراط مستقيم مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين aka ce manzo Allah ka faɗa ga gaya mu cewa kai Allah ya shiryar da kai zuwa ga hanya mai kyakkiya zuwa ga aljanna shine musulunci eh dinan qiyaman addini mai kyakke tsayayye wanda babu iwaj a jikinsa babu karkata babu bata babu shirka eh ba bid'a kyakkyawan addini hanifan wanda ya karkata ga dukkan wani barra dukkan wani bata zuwa ga bautan Allah shi kadai wa ma kana minal wa ma kana min mushrikin hanyar annabi ibrahim hanif bai kasance annabi ibrahim mushriki ba a ah, hanyarsa babu shirka a ciki ya ma yaki shirka akan yakan shirka ne ma aka jefa shi a wuta Allah ya tsamar da shi wa kulna ya na ko ne bardan wa salaman ala ibrahim kokarin fada da shirka aka jefa shi a wuta Allah ya sa wutan ta yi sanyi a gare shi bata kona shi ba haka annabi ibrahim bai zama mushriki ba da kace ne koyi da hanyar sa mu ma kar mu zama mushrikai Allah ka raba mu da shirka Allah ka raba mu da shirka na'am قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin kaji ko kai wa ana awwalul muslimin awwa dan kungiya kenan inna salati aka ce mazala ka fada ka ce ka eh wa nusuki da yanka na da nake yi ko na hadaya ko na lahiya ko na suna duk wani yanka dai wa mahaya da rayuwa ta gabaki daya rayuwata ko gabaɗayanta wa mamati da mutuwa lillahi rabbil alamin duk yana ga Allah ne to kaga wannan ya nuna mana cewa addinin musulunci in mutum zai yi shi to ya hada rayuwarsa ga baki daya ba wani bangare ba fa a'a udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci completely ga baki daya ba wani bangare ka cewa kai ga wani bangare kake rayuwa wannan ba musulunci ba ne babu wannan eh, ka ga mutum ya ce musulmi ne ya ce ni ne ba na zo aiki wa musulunci ne nan ba ba ka zo aiki wa musulunci ba akwai wani gudun da ka yi aiki ba musulunci a wurin ba Allah a wurin wannan fa rashin aƙida ne faɗan haka a duk inda musulmi yake zai aiki wa musulunci eh, kuma zai yi da'awa ko gane bane za ka yi da'awa a ofis kake a makaranta kake a kasuwa kake a kamfani kake duk inda kake za ka yi aiki ma addini awa don rayuwanka gabaki ɗayanta addini ne awa ba wani bangare awa a ce ga wani bangaren ka na rayuwa ba addini a ciki nan an barka kai abin da ka ga dama ya zama sakilarizm kenan shi ne Allah yana masallaci yana coci ko ko sauran wurare an kwace masa ba Allah kasuwa ba Allah ma'aikata ba Allah kamfani ku yi abin da kuka dama ko ba dokokinsu a wurin ba shari'arsu a wurin ƙarya kuke wallahi wannan ba rayuwar musulunci ba ne musulunci bai san da sakilarizm ba musulunci bai san da wannan ba tsari ne na kafurci sakilarizm awa. aka yi wa Allah ta waye aka kwace masa wurare da yawa a ƙasarsa duk inda mutum yake ko kamfani ne ko kasuwa ne na waye gurin na Allah ne o a ce wurin kuma ba Allah baya wurin ko Allah baya wurin da ka ba a bi dokarsa ba a wurin inna salati sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwa na gabaki daya lillahi rabbil alamin ina gudanar suna tsarin Allah ubangijin talikai eh, ka gabatar da rayuwanka eh, eh, yan interfaith ka san kullum ya dan taba su ya ah, ai an haɗu ne ana magana akan abin da ya shafi tsaro yunwa malaria AIDS? ba wasu abubuwa ne na aƙida ba a'a wato akwai lokacin da musulmi zai tuku ya fi cikin aƙida ko ya yi shargallansa ya yi sharholiyarsa ya yi tsayarsa ya da kai da wadda ba musulmi ba su yi rawansu wannan ga cross a wuyansa wannan ga bebul wannan ga ƙur'ani haɗa ƙarya da gaskiya ko interfaith hmm. Allah ya sauwaka kai da suka koro ka a garinku fata-fata ina interfaith ɗin lokacin suke koron ka babu interfaith ne ina interfaith lokacin suka kore ka ga wurinku ya zama kufayi wani wani ya zama kufayi ba gida ba masallaci kuma kiristan ne kai wasu wani yi na interfaith Waya sun tafi da muga effectin ta a wurin ba mai ina mai yaudara kuna yaudaran kanku ne wallahi Allah ya ce walantar da ankal yahudu walan nasara ta tattabi a millatahum Allah ya ce ba za su taba yadda da kai ba ka zama kamar su kuma ka zo kana yaudaran kan kana yaudaran mutane ah ai zaman lafiya ne zaman lafiya kai ne kake kawo kai kake kawo zaman lafiya hmm. ainihin na faɗa na ce shin yakin duniya na farko suwa suka tada shi su kuma su ne su na biyu ba suwa suka tada shi su duk faɗace faɗace da yawa ke duniya suwa suke ba da makami ake kashe mutane da su wani Allah saurara farko da ke matsala ce ta akida yana faɗa da yamma ce rai matsala ce ta akida duk waɗanda suke interfet wallahi tallahi ba su da tsayayyen aƙida na ce maka wallahi wallahi na maka rantsuwa duk wanda musulun da kake interfere wallahi bai da tsayayyen aƙida mu zazzab ne shi'a shi'a ɗariƙa ɗariƙa ƙungiya ƙungiya ƙungiya gargajiya gargajiya gargajiya tabligi tabligi ikhwani ikhwani <laughs> wani lokacin sunna sunna wallai haka ne ba kai mun san su wallahi mun san su ba su da tsayayyen aƙida su zai sun yi satisfied din kowa awa kuma tarifuna hum min lahanin kauli wala daga maganarsu ma mukan gane Maganarsu su mukan gane su daga maganarsu. su yawa musamman a zo babin aƙida to lokacin za ka gane shi za ka gane kalansa eh, za ga shi ta ko'ina yana nan ya zama hawainiya yana take shef inda ya zo guran eh, ya sa rashin aƙida ta kai su kan nan amma inda kana da aƙida wala aƙidan ka za ta yi aiki me yasa magabatanmu ko zama da yan bidiya ba su yi ga su na maganganun su malamai kace kace da suka na magabata saboda jin tsoron kada wannan bidiya din ta shafe ka ta shafe ka kamar da Allah ya kamanta zama da kyakkyawan aboki da mummunan aboki da mai turare da ba mai kira ya ce shi aboki mai kyau wato mai sai da turare ko bai baka ba ƙanshin zai ɗan shafe ka to haka nan shi makeri ko bai da tutan ya saka ba hakan da ke warin makeran haka wanda yake da mummunan aƙida wala zama da shi kawai in kai wasa zai bata maka sai ya shafe ka wala sai ya shafe ka sai ya shafe ka yawa kuma tun kana cikin kyaman aƙidan zaka ka lokaci ma baka ma kyamar ta ma sai ga sai normal sai normal ah, ba ganin musulmi da suke kallon tsaraici a kasashen yammacin duniya a yanzu da zama bakin komai ba wurin su da zama bakin komai saboda sun saba da shi saboda ciki suke rayuwa su suke kwana ciki suke tayi suke ko ina mace da skate kai ko yanzu mutanen suke rayuwa Abuja kana jin daidai suke da suke rayuwa nan Bauchi saboda tsaraicin da yake Abuja baya nan baya nan oh hmm. kuli inna salati ya musallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata gaba ɗaya ba wa mamati da mutuwa na gaba ɗaya lillahi rabbil alamin duk gaba ɗaya na hanyar tsarin Allah ne aka ce manzo Allah ya faɗa to kai kuma kana da wani tsari da kake banta da kafirai ko ko har an ɗabi manya-manyan ƙasar nan akwai farfesosi akwai sarakuna masu rawani akwai manyan 'yan kasuwa masu kuɗi akwai manyan 'yan eh, siyasa duk suna ciki wannan hayakin yanzu ya fara fito da su saboda sun ga al'umma da su bance su wani ya kare kansa wani ya fitowa ya ce eh ba daidai ba ne don ya kare kansa wani kuma ya ta bundun bundun ko ba ka ba ne amma da sun shiru suna cin mu ta ƙasa ko ba gaba ne suna cin mu ta ƙasa suna cin mu ta ƙasa sun yi shiru abinsu shekara da shekaru ana bata mutane aƙidansu da imaninsu yawa ana nuna maka duk addini na ɗaya ne in kai magana ta kai ɗan zafi ne wannan kaji musulmi da kansa yana ce ma ɗan ta'adda in ka wai eh, musulmi da kansa wannan masu aƙidar ce bai zuce musulmi da kansa gari ya ce baka dan ta'adda in aka waiwa kai da kice baka dan ta'addan baka dauki makami ba baka yake shi ba baka kashe shi ba kawai rikonka da sunna sai mai da kai dan ta'adda ko ba ka bane hatta kai mu musulmi yau wai zai soki dan uwansa zai soki addinin sa ba da iya sukan wadancan ba saboda tsaban karan da yake musu amma addinin sa kan ba kariya yan uwansa musulmi ba kariya ba shine mai malam Jafar ke ga muke dinga shara da wannan tubaddan sarkin ba ko ba shi bane eh? ko ba su bane intellectual social critics ko ba ka bane kullum zargin musulmai kullum zargin musulunci kullum zargi har yan jarida da ke zuwa yan yan da wancan ne in suna so dama sauki musulunci irin wadda zuwa wajen waɗanda suke zuwa suke hira da su ko ba suke zuwa ba wurin su ne zai faɗi zakiri abin da suke so ba zai taba iyayen gidansu ba da suke musu aikinsu su yan jarida a ah, dai ah, wanke su soso da sabulu amma musulunci shine abun wasa shine abun suka musulmi sune abun suka ba ba ka suke yi ba ne? suna abun gyama suna abun gyama suna abun gyama ka suke sun mana barna ba kai wallahi tala sun yi wa musulunci barna mutanen nan muna tsaye muna kallo in sallah ta zo in kirsimas ya zo abuja a ɗabi 'ya'yan musulmi 'yan ƙanana matasa 'yan ƙanana ba a cika su a mota iyayensu da kansu su ɗauka su je su a yi rawa a yi tsalle tare yawa to an zama daidai addini ya zama ɗaya haka ake abuja in kiristana ya zo ka je ka gani Wani musulmi bai ke haka mazala da ya zo da ya zo da ya je madina mai yi kokari duk sai da ya saba mai hudawa ranar bikin su ma yake karku halatta ku halatta amma yau mu da ke an mana illa an samu muggan malamai 'yan neman duniya 'yan yi son abin nan sun zo sun cakuɗa abu eh, eh, eh, ah, haka ne dai kawo haɗin kai ah, haɗin kai kan me kan kafurci kan zikikanci babu ah, babu la sharika Allah bai da abokin tarayya wa bi zalika umirtu manzala ce wannan abin da na faɗa da haka ka umarce ni fa in mai da al'amari na da sallah na da yanka na da rayuwa na da mutuwa na da bauta ma Allah shi kadai wa bi zalika umirtu da wannan ne aka mun umarni kuma wa ana awwalul muslimin ne ne farkon wanda ya mika wuya a cikin wannan al'umma in ji manzon Allah ya mika wuya a matsayin sa nawa musulmi bai kira kansa da sunan kowace kungiya ba ce ana awwalul musulmin ce shine farkon musulmi a cikin wannan al'umma wanda ya saranda ya mika wuya to mu ma muna tare da manzon Allah eh, mu ma musulmi ne ba musulunci nan ba mu da wani suna ba wani katon kuma da ya isa kirkiri wani suna mai biyar din wannan sunan babu shi ba haife shi ba eh, ba haife shi ba tukunna wallahi ba haife shi ba mu bar sunan da Allah ya saka mana mu bar sunan da manzo Allah ya kafafa da shi ga dauki sunan banza da wani kato ya saka wallahi ba yi shi ba eh ƙarya yake eh wai malam ka tuna karin magana nan tun kafin a yi uwar uwa ne mai sabulu belbela take da farinta eh, eh. tun ba a yi uwar baduku ba gorin tinke yake da jakansa na jan wuya eh, tun ba fi warba duku ba eh, kafin wani ne suna wani shugaban wata kungiya sa sunan kungiyan musulunci yana da suna tun zamanin annabi ibrahim millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha to gare bane yawa to ba ni canja mana babu Eh, Allah ka kashe mu a musulmai ka raya mu a musulmai mu tashi a musulmai ta yi kyau eh, wala ta na illa wa antum musulmon, wala ta mutunna illa wa antum tarku yadda ku mutun ji Allah kuna menene musulmai ba ƴan kungiya ba ai kun san wannan gubar ni na da ina katta. duk wani sharrin ma da aka yi ma da yan kungiya suka mu akan wannan ne ba wai sun yadda ina karantar da ko barna ko muna kya sun ma mun shaida cewa ina da kyakkyawan aqida amma illan ba ina taba kungiya akan haka kaman makirci ko ba kan haka bane kurkuku da naje su ne tsare da gwajen yan sanda su ne duk in naje daga dan kungiya a gefe mugu mugu kotu ma da aka je su ne masallaci ba da sa aka kwace su ne Eh, ana kwacewa sun kai yan agajin su a gurin sun kwace ya ce yan fashi <laughs> yan fashin masallaci to an bar muku kuce, ko <laughs> ya an bar muku masallacin sai ne kuma to la sauwaka la sauwaka walan karanta wata tambayoyi ya zaba yi har yanzu hayakin da isa ba bayan hayakin ya fi da na kogon kusan kogon ma su kuma kusan kamar ba kowa a ciki akwai zaura kogon ko to za mu ta yin hayaki kaiwa da zagin koko akwai zaura akwai burgudi to za su fito insha Allah za su fito ci gaba malam cewa na jin ya kamata a karanta bayanin jiya cewa wani ma'auni mumini ko musulmi ya amfani da shi ya gane cewa wannan abu a sunna ce kuma addini ne ko ba addini ba yawwa tambaya ce mai fa'ida mai amfani mun fara faɗan ma'aunai yadda za a gane mutum abin da yake kai sunna ne ko ba sunna ba na farko tukunna shine shi kansa mutum ɗan idan yana daukan addininsa daga yana ke dauka ƙura'ani hadisi ko a littafan sufaye ko a littafan shi'a a yana ke daukowa sai sa malamai suke cewa hatta littafin da mutum zai karanta na addini ya kamata a yi gaidin ɗinsa a nuna masa ga yadda littafin da aka karanta ba da ko su littafin bata ne a ciki hmm. in ka karanta su Allah ka bata sai za ta littafi sai an nuna maka an ce ba gafan littafai na sunna ga littafai masu kyau waɗanda ba za su bata maka aƙida ba saboda abin da ke ciki ya dace da aƙidan magabata mutane nawa ne suka bata sakamakon littafin da suka karanta a lokacin da nake biyu ke akwai littafin wani malami da nake dan karantawa kuma sai na samu wani malami yana karfafa min gwiwa kan karanta wannan littafin wallahi ban gano wannan littafi barna ba ne malamin mabarnaci ba ne shi wanda ya rubuta littafin wala sai da na je madina wala sai da na je madina to kaga gam da katarin da Allah ya mun na je madina na samu malaman sunna wallahi da na bi wancan malami da na bace haka na dinga godiyan Allah kun san waye wannan malamin kuma ya raka ci a'a A ba ma dan Najeriya bane shine Dr. Yusuf Qardawi al-Misri wanda ya al-halal wal haram kun gani kuma wanda ya kokarin dora ni akai din a Kano yake a kano yake yanzu ta kai mashi yana zama zuwa wajen maulidi ko gane ba ne har ma yana nuna kamar cewan in ma kai baka jin waka ka zara kanka <laughs> ka cuci kanka ka cuci kanka ka san ina ɗaya ba wannan hayaniyar wala wajen dr yusuf kardawi eh, ne shi ne ka san a cikin littafin dr halalu wani harab ɗin nan akwai halaccin kiɗa akwai halaccin shan taba akwai halaccin shiga sinima ko gane bane akwai halaccin lido da karta ko gane bane duk a ciki ne wannan littafin alalar haram da mutane suke karanta din nan shine to ya tasirintu da su wallahi ya tasirintu da su saboda ka wallahi in ka samu littafi na bata yi tasiri a jikinka yanzu zaka bata yanzu yanzu malami ya zama influence a kanka nan ɗalibai ku yi hatara duk littafin da za ka sa a gaba ka samu malamin suna ya duba maka wannan littafin da malamin littafin kansa waye shi ina ya sa gaba ne ya sa don akwai masu littafin suna da taƙiya ba zai fito straight forward ya gununa maka ƙidarsa ba a'a a hankali a hankali a hankali a hankali zai da sa maka mummunar aƙidarsa sarakan nan littafi kansa yana da tasiri a kan mutum wajen kasancewarsa yana kan sunna ko bai kan sunna yana kan aƙidan magabata ko bai kan aƙidan magabata yawwa sai su akwai littafai da yawa wadda sai an tace su an tace an kada ƙoran da ke cikinsu an gano mai ke ciki yawwa akwai da tabai na adu suna suna nan sanannu waɗanda ake abubuwan da ke ciki masha Allah babu matsala ciki yawwa ta matsalar shi ne dai yawancin ba ku son karatu da kuna son karatu sai a ta gaggaya muku shi kuna saya amma sai ka ga eh, ɗan littafi ma karami kamar da ya gaba za ku iya saya ba za ku iya saya ba za ku iya saya ba balle waɗancan manya-manyan littattafai za ka kashe kuɗi mai tsada ka ce da ka sai ba kowa ba ne wani ya sai makon ba da iya karantawa ba ma shi ne matsala ɗin ta ma babu laifi da koda ba da ke karantawa ba dai ka saya kabari mai yiwa daga baya wani ne zai karanta inda abu mai kyau ne kabar gado mai kyau kabar gado mai kyau kabar gado mai kyau mu ci gaba da bayanin mu so idan mutum idan ɗauko wajen asa mana sai wajen maganan fatawa kuma bayan maganar littafi a wajen wani malami za ka ɗauki fatawa ta addininka don kace gurin kowa za ka ɗauki fatawa to za ka bata za ka je ka ɗauko misalai da tatsuniyoyi ko gane ba ne na yanzu muna ƙasan da mu a ƙasar da muke kowane malami zai iya taɓar gazarsa ta wajen fatawa ba mai hukunta shi ba mai hana shi eh, a social media ko a rediyo babu amma yanzu kamar a arabia duk fata wanda za ka bayar ko a rediyo ko a talabijin ko a social media akwai malamai suna nan suna bin ka a ji mai naka ba da fatawar kana ba da fatawa da ta fita da'ira na sunna ko na musulunci to za a sama kwaliti za a yi zama da kai ko ka janye ko kuma a janye ka ko ka janye ko a janye ka damar bari ka batar da mutane ba yawa yanzu in a saudi arabia ne wai ka ce wai mutum wai wadda bai jin waka da kida da waka wai ya cuci kansa wai wadda bai ji kida da waka ya cuci kansa ai kida da waka suna sa entertainment da dan waka da kida da waka suna sa entertainment suna sa nishadi ta shi kur'ani ko me yake sakawa ƙur'ani ba, ina ƙur'ani me yasa baka karfafa wa mutane gwiwa su karanta ƙur'ani ba littafin da fi kowane kuma kowane harafi ɗaya lada goma me yasa in ba dan kai bacacce ba ne bacacce mai batarwa halakakke mai halakarwa to yanzu waɗanda ke so ba su ba da fatawa kuma fatawarsu za ka ɗauka kai addini da ita ai ka bata wallahi ka bata sai sa tun daga fatawa karka yadda ka ce aka ɗauki fatawa wajen kowa ba karka zaben malaman sunna mai ah, milalar yake wa yas'alul ulama'a wa yaktadi bi muttabi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ka tambayi malamai ma ka tambayi malaman sunna kaji ka tambayi malamin sunna kuma kai koyi da malamin sunna masu din sunnan manzon Allah laisa man kullu habba wa dabba ba duk wanda ya tashi yin rarrafe kawai shike zaka je ka dauki fatawa a wurin sa ba a ka rika takasan san wajen fatawa yawwa na kai malami fatawa ka nemi mai tsoron Allah wanda ke jin tsoron haduwa da Allah wajen yana jin tsoron in ya faɗi ba daidai ba Allah zai tsaye da shi kuma zai masa hisabi ba malami dan duniya ba kaga akwai malamai yan duniya wanda eh, sa'adu zungure ya faɗa malamai yan duniya ka tuna ko mm. malamai yan duniya Malamai 'yan duniya wadda su ba ruwansu duk abinda suka sha shi mawai zo su labta maka kai kuma baka sani ka dauka addini ne ka je kai tai ka je kai tai su batar da kai su batar su batar saboda kan nan tun wajen fatawa na fatawan wada ka dauka wa za ka tambaya in ka san malami bacecce ne ko aqidar sa bata da kyau to kar ma ka masa tambaya kar ma ka masa tambaya kawwa kai in son samu ma karka saurare shi inda in dai malami ya sanu da batarwa wala kar ma ka saurare dan bata lokaci ne yawa kar ma ka saurare shi yawa a magabata akwai malaman da aka ambaci suka ambaci sunan cewa wani ya gaja ce shedan ne wani ya ce dujal ne dujal su ma ke kiransa a wani ya gaja ce halikun halakikke ne wanda ta dalul mudullun tsakacce mai batarwa wani mai akwai da masu ke ce masa zindiki ko malami ne musu ce masa zindiki ne wannan saboda mai irin fatawoyin da suke fitowa a bakinsa zandaka ne so gaskiyar magana to na kana daga hannu halatta kiɗa a wani abokinku eh yawa ga wani malamin addini ya halatta musu jin kiɗa kuma alhamdulillah to ka gani ko ka gani ko sun zama suke ba ah. Ah. a yi mana gaskiya ne gaskiya ha to ai sun zama masu nan sai dai kawai dan ba yadda da wannan bane kun ji ya ce an samu malami wanda ya halatta musu jin kida to a samu wani malami wanda ya halatta musu barin sallah to yin hakika sun halatta dan dai yin hakika ba ku yadda da fatan yan hakika sun halatta a wajen yin hakika ba dole kai sallah to da kai Allah ne wa da kai wa sallah nan ma ne ya kore tambaya eh ya eh. wai tambaya mm. ba wai suna da wani aboki suna da wani aboki idan suka ce masa ya sallah idan suka ce masa ya ce a ya riga shehi ya shafa masa kai ya shafa masa kai ka gani ko ka gani ko wallahi haka ne masa ya ce a shehi ya shafa mana kai tunda ya shafa wasu kai an ba su komai aljanna za su tafi oh wato shi wannan shafa kan da yake yi ita ce ma'ananta ko da kun ga magana ta ta fito ko da nace da ka bawa shehi ya shafa maka gara ka ba da kura ko kun ga magana ta ta fito ko maganganun da da muke ba na faɗa bisa son zuciya bane ba fa billahi allazi la duk maganar da muke faɗa muna auna ta mun sani fa bayanin da na yi nace idan ka dawa kura kanka ta cinye ka mutu kura ba za ta shaƙidar ka ba haka ne kura ba za ta bata maka tauhidinka ba amma wallahi shehi zai bata ma tauhidinka dan na farkon ya wa maka kai za ka dauka kai kawai shikenan shikenan kai kan fa kara bauta in ya jaba musu amma ba suke kai ko? ba ko da ka musu arewa da ya ba to kun gani ko? kun gani ko? kun gani ko? kun gani ko? kun gani ko? kun gani ko? shekarar sadiyar bai taba kai ba saboda kare shafe kare aske suman da shehi ya taba ta kun gani ko? kun gani ko? kun gani ko? kun gani ko? kun gani ko? kun gani ko? kuna gafa yanzu 'yan siyasa zuwa ki suke musu bashi kansa su bashi kansu ya shafa kuma ya shafa din nan wai lakarwa mu da wata mutum jahili ne bai da aƙida to abubakar kan wa ya shafa ya kai abubakar umar kan wa ya shafa usman kan waye shafa ali ibn abi talib kan waye shafa abu hurairah kan waye shafa usman bin affan kan waye shafa su hannunsu ba albarka don Allah hannunsu ba albarka to da Allah kawo mana hadisi ko mai suka taba shafa shafa kan wanda ya samu albarka da Allah kawo mana ya kuna bin bakecce mai batarwa dan 419 ko ba fa wannan ba ne wallahi duk wani addini ko wani ibada ko ta babanta sabai ba su yi ba fa wannan ne inda sunan addini aka yi ta abubakar ba masa albishir da aljanna ba umar ba masa ba usmanu ba yi ba ali ba masa ba abdama shi an masa albishir da aljanna ya ma san karshen sa me yiwa ma kafin ya me yiwa ma kafin ya mutu ya hukace ba sani da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato aqida in ta lalace aqida ta mazala yi gaskiya yace ala inna fil jasadi mudga idza salahat salaha al jasadu kullu wala ce ku saurara jiki akwai wata tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru yace ala wahiyal qalbi ita ce zuciya wato aqida in aqida mutum ta gyaru shikenan jiki sai ya bita in aƙida ta baci shi ma jiki zai bi ta yanzu halin da muke ciki nan muna ta jawo mutane ku je ga Allah ku je ga Allah su kuma suna jinsu, su ku je ga wani ku je ga wani yanzu yakin da ake garba ba yakin da ake bane ku je ga shehunai ku je shafa muku kai in sun shafa muku kai ku yi komai ba ku yi komai shi ne ba Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu ka shirye mutanen mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik